Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin zuciya, rahim Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin ishara wallafar Firdausu Freedom. Ina tsaka da tunani na tsinkayi muryarsa yana faɗin shalele cikin rashin kunya ni wallahi har mamaki yake bani sai ya yi abu sai kuma ya wayance kamar ba shi ba yanzu dan Allah jibiyan da ya mun ɗazo amma ya lankwashe murya yana kira na wata shalelan banza da wofi bai san duk lokacin da zai kira shalela ba ji nake yi kamar yana narka min ruwan dalma ne a zuciyata sai yanzu na fahimci sunan shalele kama yake da ɗan shayi Na kawar da kaina gefe ɗaya ba tare na amsa ba sai kwalla da na matse wai me ke damun ki na kike cin magani ya kuma tambaya ta yayin da yake zama a gefe na. Ban dai ce masa komai ba. Yanzu sai ya manna min hauka ya ce babu abin da ya faru bai min komai ba. Hasali ma yanzu ya dawo gidan daga banki ai imagination nake Ilau kuwa ya sumbaci kumatuna yana faɗin vizar mu ta fito jibi za mu tafi Dubai babu gidan uwar da zan je Dubai din banza Dubai din wofi dan Allah Saminu da kuɗin Dubai din nan ka bani ko dubu goma ce in koma gidan ubana na fahimci alhakin su ne yake neman kama ni gida fa kika ce shalele biki san ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba please na miki wani abu ne da ba daidai ba ita su samarya kamar ba shi ba da sauri na kalle shi domin wallahi lamarin sa ya fara bani tsoro Dan munafukar fuska biyu ne da shi, ban ƙara tsinkewa da lamarinsa ba, sai da ya kamo hannuna yana faɗin, zan zauna da ke a duk yadda kike shalele na, wannan ciwon ba zai rage ƙaunar da nake yi miki ba a zuciyata. Kin manta min ya alƙawarin za mu zauna da juna a duk halin da muke ciki, ki kwantar da hankalin kin ji, na fasge hannuna tare da fashewa da kuka. Haka kurin mutum ya manna min hauka babu gaira babu dalili. Murya ta na rawa na ce, ka daina Samir, Don Allah ka daina ƙaƙaba min abin da bani da shi, babu wata ƙarya da ta rage maka yanzu kaji? Ɗaura hannun saye a saman labbana yana nuna min ƙofar shigowa. Mun yi faƙuwa ya raɗa min a kunne. Sai lokacin ne na san da mam da ke tsaye a bakin kofar ɗakin mu na ƙwara mata ido ina jin wani daskararren a bakir jina ba na jin ina son Samir domin sai yanzu na fahimci sa nake so ba shi ba. Kuma daga ranar da na fahimci gaskiya sai na ji gaba ɗaya ya fice daga raina amma matsayin miji yake a gare ni don haka wani azabar kishi nake ji a kansa ji nake yi kamar na yi kukan kura na shaƙi wuyan mam ɗin. ta faɗa min alaƙar da ke tsakaninta da Samir. To sai dai me yanda ba da kuzarin nan zan iya karɓar duka biyu. Dama na san zan sha a gurin Samir domin na taɓa sha ɗin, amma na wannan matar ban shirya karɓarsa ba, na sungur da kai na ƙasa ina jin zuciyata na ta tuƙuƙi. Sai ma na ji addu'ar yayewar kunci ta gagara zuwa bakina, to abinda da baka saba ba. Jiya na yi Samir yana faɗin oyoyo suwiti. yayin da naga ya tashi daga kusa da ni alamun dai gurin ta ya nufa kuma dan munafukar na san rungumar ta zai yi na daga kaina a hankali na kalle su Zur haka na ji har saman kaina, na daka tsalle na isa gaban su ina huci, yayin da na ca cakumi wuyanta ina faɗin, menene ki da mijina munafuka shegiya wallahi na san ke ba uwarsa bace sai dai karuwarsa ban san ina da ƙarfin hali haka ba domin ɗaga hannu na yi na sharara mata mari a kuncinta na hagu Wannan karan ma a fusace ya fincike hannuna daga jikinta ya dalla min mari sannan ya yarda ni ƙasa tare da nuna da yatsa yana faɗin kar ki soma har ke wace ce da zaki kai hannu jikinta ki mare ta kin san wace ce ita kuwa dafe kunci na nayi A zuwa na gidansa na sha mari ya fi sau goma don haka bai gigita ni ba na ɗago rinannin idanuna babu ƙwalla ko kaɗan a ciki maganar Allah ba kowace mace bace za ta ji abin da nake ji har sai wacce ta tsinci kanta a halin da nake ciki yaudara ha'inci cin amana duka babu wanda ban samu daga Samir ba. Duk da nima da laifina cikin wata irin murya na ce, To wace ce Samir, dan Allah ka faɗa min wace ce ita, zuciyata na gab da bugawa al'amuranka. Mum ta na fuska tana kallo na sama da ƙasa tace, "Ashe mara kunyar ƙauye ka auro Samir, wacce bata san arziki ba ko? To ka faɗa mata cewa ni ce uwar gidanka, ni ce na tsaya maka, dukkan wani abin da ta gani alfarma ta ce, komai da komai nawa ne, hatta gidan da take raba a ciki namiji na ne." Kuma tunda ta saka hannunta a jikina, wallahi ba za ta ƙara minti goma a ciki ba. Tattara matsiyaciya ka watsar da ita a waje, ka kai ta can ta yi aikin lada. ba ma za ta ƙarashe lokacin da aka ɗibar mata ba. Samir ya shiga ba ta haƙuri yana faɗin don Allah ki yi haƙuri kin ji suwiti ta ce me kai min Zai yi magana ta nuna masa hanya ta daka masa tsawa tana faɗin, yi maza ka fitar da wannan matsiyaciyar daga gidan nan, wallahi ta yi kaɗan ta ɗaura hannunta a jikina sannan ta ci gaba da cin arzikina. Kamar ya yi kuka ya ce, haba mana, ta ɗaga masa hannu ta ce, kar ka damu babu abin da zai canja a tsakaninmu, Sai lokacin ne na ɗago na kalle ta da sauri, yayin da na rike kafar Samir gamgam ina faɗin, yanzu ne na tabbatar ba imagination bane Samir ka yadda kai ɗan iska dan akuya ne ko, ka yadda kai jinin fir'auna ne ko, ka yadda makomar ka ɗaya da shaidan ko, Samir ka cuce ni, me yasa ka yi min haka, shin ka faɗa min gaskiyar ko kai wane ne, me kake nema daga gare ni, me na yi maka, me yasa ka aure ni ka yaudare ni haka. Dan shawo murmushi ya saki yana ya kai lokaci guda naga ga kwalla a cikin ƙwayar idanuwansa. Cikin tsananin mamaki nake bin sa da kallo, kwalla da na gani kwance a ƙwayar idansa Yasa sa jikina ya so marawa. A hankali nake faɗin, dan Allah ka faɗa min wane ne kai Samir, menene dalilin da yasa ka aure ni, wallahi na tabbatar babu wata ƙauna a tsakaninmu, ba ka so na Samir akwai mugun nufi a zuciyarka, ka faɗa min me na yi maka. Na ƙara ƙarashe maganar ta da rufe fuskata da tafukan hannaye na, a hankali ya janye kafarsa daga rikon da na yi masa ja da baya yana faɗin ba ki tuna komai ba ki tuna zainu ya kamata ki tuna rayuwarki ta baya na ce masa me zan tuna samir me kake so na tuna ya ce malam shu'aibu ya faɗa a ƙasan makoshi malam shu'aibu na maimaita a hankali san ban wani tuna shi farar ɗaya ba A lokaci guda na shiga kogon tunanin wane ne Malam Shu'aibu ɗin nan, me zai sa Samir kiran sunansa farar ɗaya? Menene alakarsa da aure na da Samir ya yi? Na rintse ido na gamgam kusan minti goma kafin na kurma uban ihu na dafe kaina ina tambayar wane ne kai menene alakarka da shi? Dan murmushi ya saki wanda ya fi kuka ciwo kafin ya girgiza kai ya ce Ni ɗansa ne Zainu, ɗan da ya haifa da cikinsa, idanuna a waje nake kallonsa cikin tsananin firgici da tashin hankali, yayin da shi ma ya kura min ido yana cizon labba, Kalona yake yi cike da tsana da kyamata. kallon da tumfil azal shi nake gani a ƙwayar sa, kawai toshewar basira da kalaman bakinsa ne suka sa nake masa kallon tsananin ƙauna kin tuna ɗorin ɗosano ya katse ni cikin yanayi mai wuyar fassarawa firgigit na dawo hayyaci na kenan na shiga uku na lalace na malale a ƙasa ina birgima Ina jin lokacin da aka ja kofar ɗakin, na shiga rintse idona ina buɗewa tare da addu'ar cutar imagination ta kama ni. A ce duk waɗannan abubuwan ba gaskiya ba ne, take komai da ya faru a baya ya dawo min samo yadda kuka san wacce aka saka wa tariya. Shekaru hudu baya, Malam Shu'aibu yana zaune a gefen secondary school ɗinmu da shi da matarsa, bana man cewa, daga class ɗinmu muna iya hango abin da ke cikin gidansa. Kasancewar babu katanga sai kara da aka saka aka kewaye gidan Na ji ana faɗin irin 'yan gudun hijirar nan ne da suka gudo daga garuruwansu saboda iftila'in da ya faɗa musu. Matarsa irin bugun shahon nan ce ba ta da hankali sosai kamar gaula-gaula. A haka za ta shigo makarantar mu kullum safiya ta share mana ajujuwan mu ta tafi duk satiya biya ta kuɗinta. Na faɗa muku dama ba na jin magana nesa ba kusa ba hatta malaman makarantar mu tsoro na suke ji saboda idan ka ce ma zaka dake ni wahala zaka sha a banza. Na farko dai zaka sha a shariya, na biyu kuma zaka sha cizo da yakushi. Idan ban manta ba, matar sunanta Safare. Irin masu doron duwawun nan ne, ni kuma har ga Allah dariya suke bani. A lokacin idan ta shigo shara cikin makaranta, haka zan rika bin bayanta ina totso duwawu ni ma baya. Daga bayan ma sai in rinka binta da sanda. Ina soka mata ina dariya, sai dai ta juyo kawai ta kai mun bugu. Cikin magana ta ta gaulaye ta ce ke bali miyau na da lala a bakinta. Ni kam na zille na yi ta yi mata gwalo da daɓuwa. Da abu ya riƙa, sai na rika ƙoƙarin ɓalle mata zani da sanda don ganin girman ɗuwawun nata a zahiri. Idan ta hana kuma na maka mata sandar na gudu ni da ƙawaye na mi ta dariya gashi idan za ta yi shara sau goma muddin na same ta ba tafi ba to fa sai ta maimaita. Akwai wata ranar Litinin bayan an tashi daga makaranta, na zagaya bayan ajinmu, na duka na tika uban kashina saboda ya yi masifar matsata, kuma ba na iya shiga ban ɗakin makaranta. Lokacin da muka zo da safe, na tara safare ta gama shara za ta koma gida. Na tsaya a bayan kilas ɗinmu, na ce tilas sai ta ci wannan kashin, ta rika kau da kanta. Yayin da ni kuma na samu zunguriyar sadda, na rika dangwalo kashin nan ina yaɓa mata a baya. Safarai ta fashe da kuka ta ja kafa ta shiga gida a lokacin ne malam Shu'aibu ya aika aka kira wani malamin makarantar ya bada kashe dina aka kira ni aka bani punishment na wankin ban daki kuma aka dake ni maimakon na daina sai ma ƙara kullatar ta da nayi sai ya zamana na takura mata fiye da farko kuma dan abin da take samu da shi suke yan hidindimin yau da kullum saboda shi malam sha'ibin kwance yake barin jikinsa ya shanye baya iya yin komai bana min ci ranar wata laraba na zo da wuri Sai na iske tana shara, na samu zunguririyar bulalata na shammace ta. Na yakice hijabinta, na falla da gudu ta gabanta ina dariya lokacin babu malamin da ya zo. Sai ɗaiɗaikun ɗalibai, ta bi ni taga-taga tana zub da yawu ta ce, je niki bali, na rafka mata da kuwa duk da na san ta girma uwata. ko da yake uwar tawa ma ban daga mata ba ballantana wata haka na bi ta ina faɗin ɗori da sono mai ɗuwawan saniya shegiya yar mahaukaciya ba dai ke ce kika sa malam ya da ke ni ba to uwar ki zan ci wallahi sai na rama safare ta limshe ido tana kallo na na ƙara kwasa da gudu na yi ta gabanta haka nake ta yi tare da fincikar zaninta ta tafi tagal-tagal za ta faɗi na bi ta bayanta da gudu na baje ta a ƙasa ina dariya lokaci guda na fincike zanin nata gefe ɗaya kar ku ɗauka ban da wayo fa wallahi ras nake na san me nake yi lokacin fa ina SS2 ne going to SS3 Ai da sauri na ja da baya ina kwalalo ido waje a lokacin ɗalibai sun fara tururuwa. A lokacin ɗalibai sun fara taruwa kuma a bayan aji ne, babu malamin da ya san me ke faruwa. Yara suka kwashe da dariya a lokacin da na ce gidan kiyashi. Yara suka kwashe da dariya lokacin da na ce gidan kiyashi yanyan na ɗan doɗe hanci na. Sannan na ɗaga zungureriyar bulalata na shiga rafka mata ina faɗin. Don mu banki haka kike zama kace-kace baki a aski, haka iyayenki suka koya miki barin gashi a jiki. Ba dai kin sa malam ya da ke ni ba, ke da munafikin mijinki, wallahi sai na rama don ubanki. Ki rika yin aski kin ji ko? Kar na ƙara ganin gurin nan a haka. Ita ko tana zaune tana kare dukan da nake yi mata. Tana faman kuka sai ka ce ƙaramar yarinya, ni kam ko a jikina sai dariya nake yi ina tsula mata bulala. Ban san wani munafiki ba ne ya je ya faɗo wa malamai, sai ga su har da gudu suka zo, aka ɗauke ta aka sanya mata zaninta, ni kuma aka yi sama da ni. A take aka kaɗa kowa ya fito, malamai biyu suka ɗaga ni sama, aka dinga laftata ni kuma ina dan karawa malamai na maguzawa sannan aka ta sa ni har gida aka ji aka faɗa wa babanmu Bana tsoron sa ballantana shakar sa bayan ya ce malamin su tafi da ni su kara min wani dukan na murguda baki nace aikin banza aikin wafi ai duka baya kashe mutum wallahi yo wahalar ku bata yi min komai ba sai wani dan duka kar daɗe baka ce a tafi da ni prison ba, ni wallahi da iyaye irin kuma gwamma ce shege ne mutum, na shiga tatara masa rashin kunya a gabansu, tun a lokacin jikinsu ya yi sanyi. Suka ce ai sun hukunta ni, amma na yi zamana a gida sun kore ni daga makarantarsu. Maimakon na rabu da waɗannan bayan Allah sai na kullace su, ranar Asabar da dare cikin gidansu, na iske ta a zaune tana sharar yawo, na ja tsaki tare da watsa mata harara na ce, ƙazamar banza ƙazamar wafi, ta washe baki tana kira na, jeli jelu, na ne ya kai ga ɗumamin tuwon da ke bisa murhu, ganin ta miƙe ya sa na yi wuf, na ɗauki tukunyar da ko zafi ban ji ba, na watsa mata a jiki ina faɗin, shegiya mahaukaciya zauna don ubanki, ta fashe da kuka Ban ba ta kanta ba na fada ɗakin na ji muryar Malam Shu'aibu yana tambayar lafiya saboda a yanda na fahimta yana masifar santa a yanda take. Kai tsaye na ce masa, "Yo ruwa na watsawa shegiya." Kai kuma karamin mara kunya shine har tambayar lafiya kake yi ko to zo ka rama mata munafukai la'anannu yan gudun tsiya. Ya rufe idansa ya ce ki fita ki bar min gida kin ji? Na ce ba zan fita ba na dankara masa ashar kuma wallahi ko har da furfura a fuskarsa. Bai ce mun komai ba, ya sunkar da kansa ƙasa, na sa ƙafa na take masa hannu, ina girgije-girgije. Ya ce ki je duniya ce, abin da kawai ya faɗa kenan ina hango hawaye kwance a fuskarsa, na ce duniyar banza, in iska kawai, wato kai ga mai mata ko, shi ne don na ga duwawun da ka kai ƙarata ko, ai wallahi na san kai za ka tura ka faɗa wa malamai, tunda shegun kunnuwanka sun jiyo maka kukan mahaukaciyarka ko? Bai dai ce min komai ba, na dungure shi na ce ɗan iska, ko da magana ne yanzu na in cici maka uwa. Har na juya zan fita na dawo ina dariyar shakiyanci na ce, An shu'ai, kai ma ko in zo in duba ka ne in gani. Ko kai ma kana da ɗori da sono, sannan kuma kana aski ko kai ma kwa gidancin naku ne. Na nufe shi gadangadan Ban san yana da sauran ƙarfi ba, sai da ya sa kafaɗarsa ya bangaje ni na faɗi ƙasa, ban ji komai ba na miƙe na kakkaɓe jikina ina faɗin uwarka ka ture, kuma wallahi gobe sai na dawo, kun gamu da masifa kenan, ku bar ganin an kore ni a makaranta babu wanda ya isa ya hana ƙafata zuwa gidan nan in ta ga dama. Washe gari da na dawo sai na iske sun tashi, ban san inda suka koma ba, don haka na ci gaba da rayuwata na mance da babunsu gaba ɗaya. hankalina ne ya dawo jikina na meke firgigit ina kalle-kalle tabbas idan ya tabbata samir ɗa ne ga malam shu'aibu da mai ɗori sono, to fa na bani na lalace wallahi safa da marwa na somai a tsakar ɗakin tare da cire hannaye na guri ɗaya ina bugawa ga juna ban taɓa shiga tashin hankali da nadama ba irin ta yau domin har ga Allah na mance da lamarin bayan Allah nan A zato na, yadda nake wa iyayena rashin kunya na ci bulus su ma na musu ya tafi a banza ban kawo abin zai bibiye ni ba tsawon shekaru. Na mance da iyayenka kaɗai ne za su iya yafe maka ba tare da ka nemi yafiya daga gare su ba na sauke ajiyar zuciya tare da farzar da zazzafar iska daga bakina. Ai kam wallahi ko a kafa ne sai na bar gidan nan na tafi gidan ubana yau. Ba zan zauna ya kashe ni a banza da wofi ba. dan haka na finciki hijabi na da wayata na fice daga ɗakin kamar zan tuntsira ƙasa. Allah ya taimake ni baya gidan. Na buɗe gate na fice da gudun masifa sai ka ce mahaukaciya. Sai da na yi tafiyar minti biyar tukunna sannan na ga titi, na tsayar da ɗan a caɓa na ce, kai ni inda zan sai da wayata. Naira ɗari da hamsin ne kuɗinki, na ce ɗari zan baka. Kuma ba nufa da ko sisi a jikina, amma a haka na tsaya yin ciniki. Ki dai bari ɗari da ashirin salihin matashin ya faɗa, na watsa masa harara. Wani sauna da shi zubin sakar karo cikin tsawa na ce, da Allah malam idan ba za ka je ba wuce ka bani guri. Abu da yawa maye baya cin kansa, ya ce hawo mu je. Na haye ina kakkare fuska da gefen hijabi na tare da addu'ar kada Allah ya haɗa ni da Samir ko a lahira ne. Yayin da ya cilla da ni kan titi, Bakin wani katon shagon sai da waya ya ajiye ni, na kalle shi na ce ɗan dakata in fito, ya ce to, da alamu dai ba shi da hayaniya. Don haka yadda nake cikin marar kuɗin nan wallahi naira hamsin zan ba shi ya yi haƙuri, domin ban san nawa za a kai ni katsina ba daga nan. Na shiga na miƙa wayata, tashin farko suka tambaye ni ina kwalinta, na ce babu, receipt ma babu, don haka suka ce ba za su saya ba, kamar na yi hauka na ce haba don Allah, kun dai san ba zan sato waya ba ko, wallahi ni ba 'yar garin nan ba ce, kuma tarkacen na gida. Don Allah ku taimaka ku saya, wai kai da abinka a tsayayi maka rashin mutunci. Gaskiya ba ma siyan waya haka kawai saboda gudun sayan kayan sata. Na daga hannu sama ina faɗin wallahi ta wace. Ya ce ina shaida, na ce maka tana katsina, lalura ce ta kama ni, wani ne ya sato ni, shine na gudu nake son na koma gida, don Allah ka taimaka min. Malama ki je police station muddin daga sikiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka na faɗa ina dafe kaina. Yayin da na juya zan tafi, na tsinkaye shi yana faɗin makaryaciyar banza wai sato ta aka yi don ta raina wa kanta wayau irin su nake zuwa ɗakin saurayi su yi ta iskanci sannan su yi sata na rufe ido na gamgam ina jin yadda maganar ta sake dukan bangon zuciyata so nake na iya haƙuri da jama'a amma ina ba na jin zan so ma koyo a gurin wannan na juya a haukace ina faɗin a ɗakin ubanka na je na yi kwartancin sannan na bi shi da sata ƙaton banza ƙaton wafi mara mutunci wanda bai san darajar mace ba Idan ƙanwarka ce ko uwarka za ka iya faɗa mata haka, ya kora ni da hannu yana yatsa na fuska. Yayin da na bi kaina da kallo domin ganin abin da nake tare da shi ya ja min wannan tozarcin, amma san babu, hasali ma tsaf nake, illa idona da ya canja kala da kuma fuska ta da ta koɗe, sannan ko ciki na bai taso ba, ballantana a yi min mummunar fahimta. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi